Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci sittin sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar Lahadi suna na Sarfil Hashin kumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamu muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zaɓe ko naɗi haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman amma da farko sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa ibrahim kalmasi garba adadin mutanen da suka mutu a harbe-harben kan mai uwa da wabi da aka yi a wasu masallatai biyu a kasar new zealand shekaran jiya juma'a ya haura zuwa hamsin bayan da masu ayyukan wato masu ayyukan kai dauki suka gano wata gawa a wurin da al'amarin ya auku kwamishinan 'yan sanda mike bush ya sanar da safiyar yau dinnan lahadi cewa zuwa yanzu an kwashe dukkanin garwakin da ke harabobin masallatan biyu a yayin da muke kwasar gawakin ne muka gano wata gawar kuma a cewar sam a jiya asabar an gurfanar da wanda aka fi zargi a waɗannan harbe-harben na kan mai uwa da wabi a gaban wata kotu a garin christchurch wasu jami'an tsaro saba da manyan bindigogi ne suka shigar da brenton taron kotu wanda shi ɗan asalin ƙasar australia ne mai shekaru 28 wanda da kansa ya yi ikirarin cewa shi mai ra'ayin fifita jinsin farare ne madugun 'yan adawar venezuela juan guaido ya je birnin valencia da ke arewacin kasar ta venezuela jiya asabar don ya fara zagaye kasar a matsayin wani bangare na yunkurinsa na ganin bayan shugaba nicolas maduro mai fama da rigingimu guaido ya tura hotunan harkokin da suka gudana a yau dinnan ta kafar twitter da suka hada da zuwa babbar majami'ar valencia yin ibada da kuma ziyartar wata kasuwar garin inda ya ta gaida cincirindin jama'ar da ke goyon bayansa a wuraren biyu ya aika da wani saƙo da harshen sifaniyanci mai cewa waɗanda ke zaune a nan da kuma waɗanda suka zo don sayayyar 'yan abubuwan da suke iyawa mutane ne masu aiki tukuru waɗanda kuma suka cancanci rayuwar da tafi haka an ba da rahoton mutuwar akalla wani mutum bayan wata zanga-zangar da aka yi game da zaɓe a ƙasar jamhuriyar demokradiyyar congo mambobin jam'iyyar UDSP mai mulki sun bazu kan tituna shekaran jiya Juma'a suka yi zanga-zanga kan sakamakon zaben majalisar dokoki na lardi. Sakamakon ya nuna cewa babbar jam'iyyar adawa ta CFC jam'iyyar su da ɗaɗɗan shugaba Joseph Kabila ita ce ta yi rinjaye yanzu haka a majalisar. An ba da rahoton kashe wani ɗan sanda a lardin Kasai Oriental. rahotanni na nuna cewa masu zanga-zanga sun farma hedkwatar jam'iyyar ta su kabila to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa muryar amurka a nan birnin washington dc wani lauya da ke nan birnin washington dc ya ce iran ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru goma ga wani daɗaɗɗen sojan ruwan amurka da ta hirke shi waɗanda ko wanda wannan shine ba amurke na farko da aka san cewa an kama shi tun bayan da donald trump ya zama shugaban amurka lauyan mai suna mark zait ya gaya ma kafar labarai ta ap cewa an sami michael white ne da laifin cin mutuncin shugaban addinin iran da kuma sakin wasu bayanai na sirrinsa zaid ya ce ya ji labarin wannan hukuncin ne daga ma'aikatar harkokin wajen amurka wadda ita kuma ta jiyo daga gwamnatin switzerland wadda ke kula da muradun amurka a iran shi dai white wanda ya fito daga imperial beach na jihar california ta nan amurka ya je iran ne wurin budurwarsa wadda suka hadu ta yanar intanet kuma har ya sayi tikitin komawa gida ran 27 ga watan yuli komawar da bai yi ba kenan masu zanga-zanga sun cinna wuta ma wani banki suka kuma wawushe wasu kantuna da ke shahararren layin nan na kantuna da ke birnin paris a wani sake zafafa da zanga-zangar nan ta masu saye da falmara mai ruwan ɗorawa ke yi ta nuna ƙiyayya ga manufofin shugaba emmanuel macron zanga-zangar da yanzu haka ta kai kimanin watanni hudu da farawa. 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa tare da watsa ruwan zafi da zanga-zangar ta sake kazancewa bayan 'yan makonnin da al'amura suka ɗan lafa aka kuma samu raguwar masu zanga-zangar wani reshen bankin bank tone ya kama da wuta kafin 'yan kwana-kwana suka kai ɗauki haka zalika wasu wuraren zaman 'yan jarida ma sun kama da wuta labaran duniya ku saurara daga nan sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc to madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zaɓe ko naɗi Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu El Hikaya zan gabatar. Hukumar zaben Najeriya INEC ta mika takardar shaidar lashe zaɓe ga 'yan majalisar dattawa da wakilai da suka lashe zaben. Mu ba makiya shugaba Buhari ba ne, in ji shugaban kwamitin labarun majalisar dattawa Abdullahi Sabi wanda ya sake lashe zaɓe duk da hasashen zai faɗi don zargin adawa da fadar Aso Rock. Shin suwa ke nema a zaɓe su don shugabancin majalisar dattawa ta tara ne? Muna kira ga hukumar zaɓe ta ba duk wanda ya samu nasara a kammala zaɓe a jihohi shida nasararsa, in ji ƙungiyar jibiwis Matasa 'yan tsagera ba za su samu gurbi a gwamnati ta ba don sun yi laifi gabanin zabe in ji zababben gwamnan gombe muhammadu inuwa yahaya waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar allah work and work on the electoral in good time ahead of the 2023 general elections shugaban hukumar zaben najeriya mahmud yakubu ke buƙatar 'yan sabuwar majalisar dokokin najeriya ta tara su amince da gyaran dokar zaɓe a kan lokaci don gudun fafa gora ranar tafiya ga zaben 2023 i want to assure you continue to work with the national assembly to review and strengthen our electoral laws Yakubu ya ce hukumarsa za ta haɗa kai da majalisar don samun nasarar gyaran dokar zaben. Cikin waɗanda suka karbi shaidar dawowa har da shugaban kwamitin labaru na majalisar dattawa Abdullahi Sabi wanda wasu 'yan APC ke gani yana kare muradun shugaban majalisar dattawan Bukola Saraki ne da shi kuma Allah bai sa ya samu nasara a wannan karon ba. Masu irin wannan zargi dai su aka fi sani da 'yan gani Kashe ni maraba ga shugaba Buhari waɗanda ke zayyana irin su Abdullahi Sabin da cewa su suke hana Buharin aiki don tutsu kan muradun sashen zartaswa a majalisa. safiya ce tafiyar Buhari ba haye ba fa. Mai zargi ko in bai da shaida ai magana shi ya zama zargi. Amma sanin ya ai sai Allah. Kuma kowa ya san an ce idan yamma ta yi ai kowa ya san hanyar gida uban shi. Saboda haka abin da ya faru kawo yanzu ga ai ya bayyana gaskiya. A kasancewa na mai magana da yawon majalisa aiki ne da ta kama bisa ina dan majalisa na yi shi tsakanina da allah ba zagi ba batanci sai dai gyara da kuma kawo watan bayanai wanda zai lura da mutane bisa abin da majalisa take ciki alhamdulillah kasancewa magana batun buhari masu surutun nan yawancinsu sai a tambaye su 2003 sun yi buhari 2007 sun yi buhari 2011 sun yi buhari kawo yanzu to in ba su sani ba ni tun 2003 ba zaɓe guda ɗaya da bai ma buhari aiki ba kasancewa na ɗan bargu kuma sanin cewa janaral buhari yana da kyakkyawan ma'amala da mutanen bargu saboda haka na san tushe na na san inda na hito kuma na san inda zani amma kuma abin da ya faru na zaɓe alhamdulillah Allah ne ke da mulki kuma Allah ya bayar alhamdulillah ina gode ma Allah kuma ina gode ma mutanen Niger ta Arewa da suka ga na cancanta kuma suka mara mini baya suka bani kuri'u fiye da yadda mutane ke tsammani. A ɗakin taron dai tuni har waɗanda aka saba gani na neman takarar shugabancin majalisar dattawan sun fara motsawa. zantawa da na yi da shugaban masu rinjaye na majalisar sanata Amal Lawan daga Yobe. Al'amarin da ya kamata ya kawo mana sauki shine me ye zai wa 'yan Najeriya kyau kowa ya sakar da makamansa me yi abin da zai taimaka a ƙasar nan a ci gaba. Amal Lawal wancan karon ka nemi neman zama shugaban majalisar dattawa yanzu ma za ka sake wannan neman? To alhamdulillah lillahi mun nemi sa albarka na shugabanninmu da dattawanmu da iyayenmu da abokananmu akan a sa mana albarka a mana addu'a a ba mu shawarwari wannan karan ma muna son mu gwada nema ibada ne idan ka samu aikin da ya kamata kai shi ma kansa ibada ne in baka samu ma hakuri da al'amarin da ka samu kanka shi ma kansa ibada ne muna fatan dai wannan karan Allah da za mu samu kuma su abokan aikin mu sanatoci su ba mu irin haɗin kan da ya kamata mu yi aiki da bangaren shugaban ƙasa saboda irin lokaci da aka bata a wannan lokacin wato 2015 zuwa 2019 na rigince-rigince tsakanin bangaren zattaswa da bangaren majalisa musamman saboda su shugabannin majalisa shugabanni da ke gidajen nan guda biyu sun ɗora wa kansu wahalar sai sun yaƙi 'yan najeriya da shugabancin da ake da shi mu ba ma fatan irin wannan abu ya faru muna fata allah zai ba mu dama mu samu mu haɗa kan 'yan majalisa a yi aikin da zai raya najeriya insha allahu yanzu zai za a ce sanin shugaban majalisar dattawan nan wannan koko kakakin majalisar wakilai sai an shiga watan mayu da kuma rayun 'yan majalisar da za a ci gaba da samu haka nan da gano ko wannan karo shugaba buhari zai ce ba zai sa baki a lamarin shugabancin majalisar ba daga baya kuma a yi ta ganin ta da jijiyar wuya gabanin kammala zabe a jihohi shida da suka hada da adamawa bauchi ya sokoto kano da filato shugaban jibius sheikh abdullahi balalau ya buƙaci rungumar kaddara ga duk yadda lamarin ya kasance da kuma buƙatar a bawa duk wanda ya lashe zaben nasararsa jihohi da dama sakamako ya fito an samu wanda suka yi nasara nan ma an samu wanda ba su yi nasara ba har yanzu wanda suka yi nasara su gode godewa Allah da ya ba su wannan nasara sannan waɗanda ko ba samu ba su ma su yi haƙuri ta yiwu gaba Allah maɗaukakin sarki ya canja musu ya ba su daman ya sanya su su zamanto shugabanni a lokacin da Allah ya kaddara amma duk da haka akwai waɗansu jihohin kuma da har yanzu hukumar zaɓe ta ce za a sake zaɓen kamar jihohi guda shida Allah ya sa zaɓuɓɓukan da suka rage a yi su lafiya kuma a gama lafiya sannan allah ya zaɓar wa'annan jihohi da shugabannin da suka fi cancanta su shugabance su masu adalci masu tausayi wanda za su farfado da tattalin arzikin wannan ƙasa ko wannan jihohi don a samu arziki a samu ainihin wato kwanciyar hankali da lumana sannan idan an yi wannan zaɓe dole a samu wanda suka yi nasara kuma a samu wanda ba su yi nasara ba kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ya kamata ta yi adalci duk wanda allah ya sa ya ci zaɓen to a ce shi ya ci zaɓen yin haka shi ne adalci kuma za su kubuta har a wurin Allah subhanahu wataala duk wanda bai samu ba to bai samu ba ya yi hakuri a kaucewa magudi a kaucewa son zuciya a yi abin da ya kamata zaɓuɓɓukan najeriya sun soma gyaruwa saboda haka ci gaba da yin adalci shi ne abin da zai taimaka wa zaman lafiyan ƙasa hukumar zaɓe ta yi adalci wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba ya yi hakuri sannan 'yan siyasa su san cewa zaman lafiyan ƙasar nan shi ne alkhairi idan babu zaman lafiya babu abin da za a samu na ci gaba ko tattalin arziki ko walwala ko abin da ya kama da haka don haka kalmomin su wurin kamfen da jajircewarsu da abubuwan su su san kalmomin da suke faɗi Allah ya nuna mana ranar inda tuni waɗanda lamarin ya shafa suke kai kawo don jan hankalin masu zaɓe. Sunana Balarabe Shehu Ilela, Director Media and Publicity na kamfen ɗin Buhari a jihar Bauchi. Tun lokacin da Malam Isa ya guda ya ɗage headquarter na tafabalewa daga tafabalewa da ita Bononu aka samu zaman lafiya. To yanzu kuma an zo ana ce mana wai za a ɗauki wannan herkuta daga bununu a mai da herkuta nan tafa balewa to kaga an mai da hannun agogo baya muna ta faɗa wa mutane cewa ayyukan da shi gwamna ya yi da kuma irin imaninsa wato na zaman lafiya a jihar bauchi da wuya ka ji ya zagi mutum da wuya ka ji ya mutuncin mutane da wuya ka ji ya aikata wani abin da yake zai bata ran al'umma kuma ga ayyukan da ni nan na biye shi campaign babu inda muka ji da gabna gabna bai bude asibiti ba babu inda muka ji da gabna ba a yi ba a bude wasu a yi hanya ko hanyar nan ko da hanyar birji ne mun dogara ga Allah shi ke bada mulki a lokacin da ya ga dama kuma shi ke karba a lokacin da ya ga dama Allah kuma zai tabbatar mana cewa mu sake ah, ko da an yi zaɓe sau goma ne a bauchi jami'ar apc na tattalin wato alhaji balarabe na sha can bayar yan bauchi mm. ah, kuma ba maganan ko aiki ko an yi aiki ko ba a yi aiki ba ko an shimfiɗa hanyoyi ko asibitoci abinda da da yawa suke magana shi gwamnan cewa yana da girman kan tsiya baya ya rina mutane shi kaɗai yake gani shine mai ilimi shine tsohon lauya da haka yana yin abun da ya ga dama to shi idan ka saka mutum ka saka giwa ka ajiye giwa haka a gaban mutane makafi kace su shafa ta wanda ce maka giwa tana tudu wanda zai ce maka giwa hauren ta kaza ne wannan saboda haka shi dan adam kowa da irin yadda yake kallon sa saboda haka masu kallon ah, Muhammad Abubakar a matsayin mutumin mai girman kai ni nawa sai in ce ba su fahimci yadda yamiya muhammad abubakar yake ba domin ni na yi hulɗa da shi tun bai zama gabna ba ne hulɗa da shi har ya zama gabna na hulɗa da shi ban ga wani alaman girman kai a jikinsa ba to dama ya zai nuna ma girman kai kai da dama can kai ma babban mutum ne a duniya an san ka a ba ai ba maganan babban mutum ne ko ni babban mutum ne ko na san duniya a yanzu shi gabna ne ai maganan girman kan ya taso ne a cewa saboda ya zama gabna mutum ne wanda yake idan ka shiga gidansa za ka samu kananan ma'aikatan ma suna wasa da shi suna irin ya kira badminton din nan suna wasa da shi zai je kwabai rigansa ya sa shirt ya sa kayan wasa ya zo yana ta wasa da mutanensa bai tsammani akwai wani gwamna da yakan saki jiki da ma'aikatansa kan Muhammad Abubakar yadda yake yi ba kuma ba wai kawai dai zo ya ta maka dariya ne balale kawai don ya ganka shine ka ce wani mutumin kirki ba mutane da dama mukan kasa fahimtar mutum idan mun ga fuskansa yana da fuskan zaki sai ga ana tsoro ana ganin cewa baya da kirki sai ka zo kusa da shi sai ga asai mutum ne wanda yake mai sanyin hali asai mutum ne mai tausayi asai mutum ne wanda ba shi da girman kai A can arewa maso gabas kuma Muhammadu Inuwa Yahaya wanda a yunkurinsa na uku na neman gwamnan Gombe wannan karo ya samu nasara a Inuwa da APC. Ya yi galaba kuma kan PDP da tawon mulkin jihar tun biyu da uku Ya ce duk matasa 'yan tsagera da waɗanda ake cewa Marshal ko 'yan kalare ba za su samu ta goma shi a gwamnatinsa ba. Su Marshal wato su ne kaman yara matasa da aka ɗauka suke kaman aikin tsaro. Na ce zan tafi da su kuma zan tafi da su daidai gwargwado amma akwai matsala da take wadda kowa ya sani kuma in za ku gawa gaskiya tsakani da Allah kun sani ai kan gararrun yara ne aka tsakulo su wadda suke banga siyasa kawai aka ba su riga aka ce su ne mashal sai ka gyaru wanda ba gyararre ba fa ba zai taba gyara wani ba kuma tsakani da Allah kaga ko da aka zo magana wannan siyasa mashal din aka bawa adduna fa aka ce su je su sassa da mutane kuma sun yadda za su yi to don haka su din ma kansu sai an tsawata musu sannan kuma sai an kawo gyara a cikin tafiyarsu sannan sai kuma an sa su ni abin da na faɗa shine za mu yi tsari yadda mashal ɗin za su kasance kamar matakala ne in ka taka ta gunsu suka samu ainihin horon da ya kamata ran da za a ɗauki soja ko 'yan sanda ko kwastam ko wani abu da ya shafi irin aikin doka za mu iya tura su zai zama ma kafa wajen koyar da tsari ne na irin waɗannan ayyuka mu a gurinmu saboda haka ni zan inganta aikin mashal in Allah yadda kuma zan inganta shi yadda zai amfani mutane sannan zai amfani su ainihin waɗannan irin waɗannan matasa ɗin da kansu saboda haka abin yana buƙatar tsari ne ni ban ce zan taɓa mashal ba ba zan kore su ba amma zan yi musu gyara zan kawo dalilin da 'yan Allah da za su ga amfani wa kansu kuma su ga amfani wa al'umma. Jihohin Arewa dai yana da wani ajin matasa da kan addabi wasu jihohi da sunan mara baya ga 'yan siyasa. Masu sauraro da wannan ma muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham, ni na Sura da Ma'ali Kaya da na shirya na gabatar, nake cewa, wassalamu alaikum. Ma'adalla yanzu kuma sai rahoto na musamman. Dari ka bada da cewa da bai kai mutu nawa ba. in ba ji ne zo ba su bude mana wuta to sai kai shiru sai an harbe ka masu sauraro kamar dai da ke ji nan wasu yan sandan kwantar da tarzoma ne yayin da suke barazana a kusa da cibiyar ba da sakamakon zaɓe na hukumar zaɓe INEC a jihar Taraba suna barazanar cewa dole fa a bayyana dan takarar wata jam'iyya lamarin da ya kai kwamishinan yan sandan jihar fitowa waje daga ɗakin da ake sakamakon inda ya kira kwamandan yan sandan kwantar da tarzoman wanda shi kunan take ya janye waɗannan da ke wannan barazana. Kuni ka abu dun barakwa ko ya samu hutu ba. A Najeriya dai ba wannan ne karon farko ba da jami'an tsaro ke nuna bangaranci ga wasu 'yan siyasa ko kuma jam'iyya. Domin ko a zaben biyar. an ga inda wasu jami'an tsaro suka cashe suna ma murna a wani faifayen bidiyo da aka yada na nasara da wani 'yan takarar shugaban kasa ya samu. a kasashe masu tasowa musamman na afirka da zara an ba da sakamakon zaɓe jama'a kan fito kan tituna suna murna ko kuma akasi lamarin da sau kan wuce makaɗi da rawa wasu lokutan ma akan samu asarar rayuka da kuma dukiya kamar yadda ya faru a wannan zaɓe. Na zo bakin kasuwa muna tsaye akwai gawan ɗaya kuma yana kwance kan kwalta muna tsaye muna zuba ga jami'an su suka suka kora mu muka gudu muka bar su suna kwance jina jina. Eh batun maganan tarzoman siyasa ne an zo an fito ana maganar siyasa shi ake cewa waɗansu kabilu sun fito suna tattare mutane suna hauran su da fada mu kawai bai mu zo mu ga wannan abubuwan sai mu ga mu ga abin da ya faru to mun kafin mu iso gun hukuma ko suka kore mu kabar gudu. yadda aka sanar da sakamakon zaɓe suna dan zanga-zanga haka nan wasu suna dan murna shi ne ya da dan kuɗin shi zai gudu shi kenan sanadi suka kwace kuɗi wajen miliyan bakwai a mota suka sa motar wuta a ci garin Finland. To daga nan gari ka ansa kawai. Masana dai irin su Dr. Ali Tilde kan danganta irin wannan lamari da jahilci da kuma kauniyar soyayya ko adawa ga wannan takara ko kuma wata jam'iyya. mutum da ya ce ba zai haifar da ɗa mai ido ba. A zaben nan za ka samu ba mutum ɗaya ba ne. So don haka idan aka yi zaɓe dole wani zai ci wani zai faɗi. To abin takaici shine har yanzu mu talakawa mun gagara mu yi karatun ta natsu mutanen nan akasarinsu wanda suke tsayawa takarar nan suke cin zaɓuɓɓukan nan sau da yawa don kansu suke yi ba don mu talakawa suke yi ba kuma za ka samu wani lokaci idan ma gwamna ne mai ci za ka samu ya hana talakar ruwa bai bashi ilimi mai inganci ba bai sama masa ayyuka ba bai sama masa zaman lafiya ba da tsaro to amma kuma ya sama wa nasa iyalin da 'ya'yansa da matansa duk waɗannan abubuwa daga kuɗin talaka yana cikin kwanciyar hankali to me zai sa talaka wanda bayan ya jefa masa ƙuri'a ko kuma ya jefa wa waninsa irinsa ƙuri'a zai ta da hankalinsa bayan an bayyana sakamakon zaɓe ya je har ya sa kansa cikin hayaniya wacce take da hadari wannan ya nuna matukar rashin wayewa wanda yake tattare da mu kuma ya kamata mu fahimta mu ga cewa mu aikin mu shine mu jefa ƙuri'a bayan mun jefa a hukumar zaɓe ta ayyana wanda ya ci zaben nan in dai ba abu ya taho da gardama ba wanda muke tsammani wanda zai sa dole sai mun kasa mun tsare mun raka mun jira mun gani to ina ga yana da kyau mu san cewa kwanciyar hankalinmu shine ci gabanmu kuma jami'an tsaron nan su ma suna cikin mu talakawa ko sisi su ma ba su da shi amma sai ka ga wa'ancan masu mulki suna amfani da su saboda su tirsasa wa jami'an zaɓe da mu kuma suna mana da barazana saboda me saboda shi kila gwamna mai ci ko kuma wani ɗan takara wanda yake da kuɗi ya ba su wani kuɗi kalila wannan shi ma ba karamin ci baya bane kuma ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba. To shin akwai yadda doka ta tsara na yadda za a ke murna da nuna rashin amincewa ga sakamakon zaɓe? Barista Sanda Joshua Ugra, wani lauya ne mai zaman kansa a Najeriya, ya ce abin takaicin na ma irin abin da ke faruwa yanzu inda ma ya gargade ga illar da ke akwai na shigan jami'an tsaro harkar siyasa. A gaskiya idan alal misali a inda mutane ana aiki da hankali idan aka faɗi zaɓe idan ma kana da koke ba wai za ka fito ba ne a yi gangami ana kone-kone ana ta ihu ana zage-zage na batanci da sauransu ba. Akwai dama da eh, doka ta bayar wanda za a je akwai kotu na musamman na eh, abin da ta shafi zaɓe to idan kuma ka ci zaɓe magoya bayan ka ya kamata su yi aiki da hankali ba wai a fito ana ihu ana zage-zage ana zunde da sauransu ba to me yasa a wuraren mu zaka tadda wani lokaci wajen murna ko kuma nuna fushi yakan jawo eh, barna ta dukiya da ma rayuka to babban eh, umar haba isa haddasa irin wayannan da rashin ilimi na biyu rashin ɗa'a na uku rashin sani ya kamata domin wasu za ka same su suna da ilimi eh, amma ba su san ya kamata ba a cikin waɗanda suke fitowa su yi dafifi ko suna nuna alhini ko kuma suna nuna farin ciki babu ƴaƴansa babu danginsa mu mutane ne za su kawo su asarar arziki asarar dukiya da zaman lafiya da rayuka wanda kuma idan aka tashi zaman kuncin wasu wayanda suke fitowa su yi ihu dinnan eh, sufa idan ba an fita yau ba babu abincin yau wani batu kuma shine eh, ya eh, irin shiga harkar siyasa da jami'an tsaro suke irin a irin wannan yanayi abun Malam Ibrahim ya zo ya lalace karara a wannan karon domin ya sha faruwa jami'an tsaro za ka same su sune suke aron gizon kuri'u sune suke sace akwati su suke zuwa su je su duk wani abun da yake na laifi wanda su ya kamata a ce su tsare bai kamata a ce wannan mutumin Eh, jami'in tsaro yana da ma irin wannan ra'ayin ba a sai ka ga a ce maka a'a shi dan PDP ne a'a shi dan APC ne a'a shi dan arewa ne shi dan kudu ne shi musulmi ne shi kirista ne wannan gaskiya abun takaici ne kawo yanzu rayuka da dama ne masu kasalwanta hatsaniyar murnar dan takara a jiyon adama da taraba batun da ASP David misal da ke ma zama jami'in hular jama'a na rundunar 'yan sandan jihar taraba ke cewa fa dole ne a keke zuciya nesa. Ah, to abdulaziz kamar yadda kullum muna kira jama'a shine eh, da. wato zaman lafiya da kawo ba tashi hankali da zai kawo in ka duba cikin kwanaki guda biyu dole ne akwai asarar rayuka wanda aka samu akwai wadanda ta wannan babu amfani da zai kara mana komai ba sai ko cin baya idan kuma ka kona gida ka ga cin baya ne ka san kashe wuri SP David misal kenan kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba Ibrahim abdulaziz Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola. And Nigeria. you shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro anan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da aka ji muryoyinsu, nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum. meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sûr.